Najeriya ta fara jigilar alhazai don aikin yajin bana da daukar kimanin alhazai 500 daga babban birnin kasar Abuja a matsayin rukuni na farko cikin kujeru wajen 95,000 da aka ware wa kasar. Cikin farin ciki alhazan sun taru a babban filin saukan jiragen sama na Abuja Namdi Azukwe don samun bankwana daga jami'an hukumar na hakon da kuma fadar gwamnatin Najeriya. Sunana Usman Adamu ba zan iya kayyade iya abin da nake ji ba ko in ce ma wani gashi gashi gaskiya ba zan iya ba. Ko ka tuno cewa ba taɓa samun tsadar kudin kujera da ya kai irin na banan ba. Ka san ita rayuwa dama ko a gidanka in kana shugabanci dole wata ta ce kayi daidai wani ya ce ba kai daidai ba mu wannan ko da miliyan biya kai wallahi bai mana tsada ba wallahi mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibajo wanda minista Abuja Muhammadu Musa Bello ya wakilta ya bukaci alhazan su zama jakadun Najeriya na gari da yi wa ƙasa addu'ar ƙara samun salama da kuma samun cikakkiyar lafiya ga shugaban Muhammadu Buhari shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ba da tabbacin hukuma za ta dage don yi wa alhazan hidima har zuwa dawo wasu gida da yardar Allah ga ma abin da kwamishinan ayyuka na hukumar Abdullahi Modibo ke cewa wajen shekaru biyu uku da suka wuce wuce najeriya ba ta yi abin da aka saba yi da ba a ce a ku kara mana kwanaki uku hudu mahajjatan mu ba su shirya ba kamar bara jigilan alhazai amma gama shi akalla kwana uku ne ko hudu kamar ranan da ita hukuma ta zaben makanta ba ma ranan rufe airport na saudi arabia ba babban malami islama sheikh abdullahi balalau ya yi wa alhazan nasihar tafiya da babban guzuri wanda shine tsoron Allah wanda ya niyan sabawa Allah za mu ɗanɗana mishi ɗan karen azaba yaya kuma in ya sabawa Allah saboda haka laifin sa Allah kadai sani amma inda a gida ne kai niyan sabawa Allah sai kaga ya kamata ka tuba sai a baka lada amma a can ba a son kama daura niyan sabawa Allah ba inda musulmi ke alfahari da shi a duniya kamar haka babu shedani a cikin garin Makka da Madina manzo Allah ya ce Allah ya tsare wannan gari ko da karshen zamani lokacin da dujar zai shigo Allah zai tsare wa'annan garuwa ba zai shiga ba saboda haka a sai mun kokari mu ga cewa mun tsarkake wannan gari kamar da Allah ya tsabtace shi. Jami'in labarun hukumar Alhazan Abuja Muhammadu Lawan ya ce sun samu sayar da kimanin kashi 90 cikin 100 na kujeru sama da 2000 da aka ware wa birnin. Din da ka je ka tamba za ga a sauran kujeru amma muka mu alhamdulillah mun yi rawar gani tunda mutane suna so su je aikin hajjin ta wajen mu saboda ganin yadda muke gabatar da ayyukan mu da kuma yadda muke kula da alhazai kan gidajen mu yasa mutane suka tattaruwa suna shigowa Abuja. Shugaban kwamiti na musamman na neman alhazan Najeriya rangwamen canjin dala na majalisar wakilai Muhammad Bago ya ce har yanzu kwamitin suna ƙara kaimi wajen ganawa da mukaddashin shugaban Najeriya da don nema zan rangwamen canjin dala. So da haka wani lokaci sai ma an gama aikin hajji ake gama tattara kudin sannan a biya. Na san ka sha faɗin cewa sai kun yi zama da mukaddashin shugaban ƙasa. Har yanzu kana da ƙwarin gwiwar cewa za a iya samun sassaucin da za a dawo a alazai kuɗin su. Eh, za mu zauna da mukaddashin shugaban kasa kuma na farko mun rubuta mashi wasiƙa ɗaya mun rubuta na biyu na uku za mu rubuta ma jam'iyyar APC don ta sa mana baki akan wannan magana saboda ni ma ɗan APC ne kuma wannan harka ya shafa talakan Najeriya. Jirgin planers na Saudiya ne ya kwashe rukunin alazai na farko farko daidai goshin magariba a ƙarshen mako. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.